ito eh, ka duba tun wani kusan shekaru ashirin baya yanzu in aka zo ana kasafin kuɗi a Najeriya ilimi bai baya wuce kashi goma sha biyu zuwa sha hudu na kasafin kuɗin ƙasa gaba ɗaya shi ake bai wa ilimi to kaga daga nan kai ka san cewa ba ba ilimi wani fifiko a Najeriya ba duk tallafi da fifiko da gwamnati ke wa ilimi gaba ɗaya an janye shi ilimi yanzu kawai tsurunta kawai ake yi shi yasa za ka ga malamai babu kwararru babu kayan aiki za duk tun da aka buɗe ɗakunan bincike da sauransu da aka buɗe tun shekaru hamsin arba'in baya su ake amfani da su har yanzu to shi yasa za ka ga to in kuma a yanzu ma zaman da muke yanzu wannan kasafin kuɗin da ake bayarwa in ka zo ka baje shi kan kashi ɗari to kashi kusan sittin da shida bai zuwa kan ainihin fansa ilimi sai yana zuwa ga ma'aikatan gwamnati da suke kulawa da ainihin jami'o'i da makarantun gaba da secondary da sauransu kuɗi na zuwa yana tafiya ta hanyar da bai dace ba to dole ne ka ga ilimi ta kwarkware da lalace a Najeriya gaba daya to professor lura da wannan rahoto da kuma bayanin da kai ina matsalar take gaba daya a ƙasar gaba daya da gwamnati da mutane ƙasar gaba daya ba mu san muhimmancin ilimi ba ƙasashen da suka ci gaba sun sa kuɗi ne a ilimi ai duk wannan ma matsalolin da ake samu a Najeriya gaba ɗaya na rashin tsaro da tashin hankali ai biya ta alaka ne da rashin ilimi da jahilci a ƙasa. To kuma ilimi shine ginshiƙin gina arzikin ƙasa. Duk wani da ka san ya taɓa wani abu a rayuwarsa sai da ya bi ta hannun malami. Ya je da ya bi hanyar makaranta ya samu ilimi sannan ya kai wani mataki ko a gwamnati ko a menene ko a soja ko a ina ne sai da ya je makaranta. to kuma ba a kashe kuɗi gwamnati da al'umma su kansu al'umma ba san mahimmancin ilimi ba so matsalar shine yana kan gwamnati da ba su ba ilimi fifiko ta aike sa sai ka ga mutane kowa na gudu ana barin kasa ana zuwa malaysia wasu na zuwa ingila america eh, na hannun kasashen mu ma wai nan ghana haka ina wai kwatanu nan ake zuwa neman ilimi ta je man da lalacin kasa da rashin sanin abin da ya kamata a shugabanninmu da masu mulkin kasa ya za a ce ƙasa kamar kwatano nan ne mutane ke zuwa neman ilimi gana nan to ka ga mutane ba san darajar ilimi ba a Najeriya to ta yaya kake ganin za a shawo kan wannan matsala na farko ka gani a da kuɗi a je a kawo malamai a kawo kwararru ina iya tunawa a lokacin da muka samu yancin ƙasa Najeriya duka duka adadin mu ba mu fi miliyan hamsin da hudu ba yanzu ba kana magana kana magana mutum miliyan ɗari biyu da ɗaya kaga dole a ƙara makarantu dole a je a raya makarantun nan kuma bare kuma kaga zamani ya zo da wani sabon kimiyya da fasaha na ilimi abubuwa sun canza ba kamar da ba duk yanzu na'urorin da ake bukata dole sai an kawo su an kashe kuɗi don a sami wannan ilimin da ilimin da shi ne zai kai mu ga cin haka na ci gaban rayuwa da ƙasa da gaba ɗaya yanzu malaman jami'a in suna son ake su sai sun yajin aiki sai sun bori yanzu kaga yajin aikin da aka yi wata hudu ba har yanzu ba ba mu kokobo ba ba biya mu mu ba ko duk abubuwan da aka ce a yi ba a ba yanzu ta rubuta nan da nan da shekara ɗaya kuma za ga malaman jami'a kuma sun koma kuma ana yajin aiki ki ta za a ci gaba a haka. Farfesa Muhammad Kabir Isa mun gode sosai da wannan bayani da kai mana. ya gode Kalman Bashir.